This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata 17 ga watan Disamba shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Sarfil da kanin labarai. Yau talata jami'an Rashi sun ce wani bam ya fashe akan titin birnin Moscow inda ya kashe mutane biyu ciki har da kwamandar na tsaron ƙasar ta nukiliya da kwayoyin halitta. Ministan tsaron Isra'ila Israel Katz ya faɗi yau talata cewa Isra'ila za ta samar da tsaro a Gaza bayan yakin da ta yi da ƙungiyar Hamas. Daga nan za a yi cewa jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun nuna kyawun fata game da samun damar kai agajin jin kai zuwa ƙasar Siriya a yau talata. Kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa a Najeriya Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ta kama mutane 792 da ake zargi da laifin damfara ta yanar gizo a jihar Legas da ke kudu maso yammacin ƙasar. mu wannan kame-kame da ake ta maganan an yi wawan kamu mu abin da yake daure mana kai har yanzu shine yanda abin ya zama kawai sai dai a yi ta faɗa amma ba ka sanin me ake yi da abin da aka karba daga hannun waɗanda ake zargi. sannan za ku ji cewa 'yan najeriya na ci gaba da nuna damuwa kan rashin wadataccen wutar lantarki duk da irin makudan kudade da ake narkawa a fannin maganar cewa wai kudaden da ake badawa ai ba amfani ake da su kuma ba aiki ake da su ba tsakani da allah duk kudin da za a ce an dauka an bada akan maganar wuta inda kan maganar wuta ake da tuni an yi maganin wutai Bayan nan za mu kawo muku shirin noma tushen arziki da zan gabatar, inda shirin na wannan makon banka ci gaba da batun dasa bishiyoyin dabino don yaƙi da kurarowar hamada a Najeriya. Muna kuma tafa da wasu daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar imel, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarun duniya kashi na farko. To zama asalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. yau talata jami'an rasha sun ce wani bamu ya fashe akan titin birnin moscow inda ya kashe mutane biyu ciki har da kwamandan rundunar tsaron kasar ta nukiliya da kwayoyin halitta da kuma sinadarai na rasha kamfan dillancin labaran reuters da kamfan dillancin labaran faransa sun ambato ma'ajiyar hukumar tsaro ta sbu ta kasar ukraine cewa ta ɗauki alhakin kai harin fashewar ta faru ne a lokacin da laftanar janar ibo kirilov da mataimakinsa ke barin wani gida a kudu maso gabashin moscow a cewar kwamitin binciken rasha hukumomin kasar sun ce an ɓoye bam ne a cikin wata mota da aka ji ajiye a kusa da kofar ginin hotunan bidiyo daga wurin da fashewar ta auku ya nuna wani katanga ginin a kone da tarkacen bulo da tagogi ministan tsaron isra'ila israel katz ya faɗi yau talata cewa isra'ila ta samar da tsaro a gaza bayan yakin da ta yi da kungiyar hamas bayan kawar da sojojin hamas da ikon gwamnati a gaza isra'ila za ta mayar da tsaro kan gaza tare da cikakken 'yancin walwala kurds ya buga a shafin fisa na x ya kwatanta gaza da halin da ake ciki a yammacin gabar kogin jordan da suka mamaye inda a kullum sojojin isra'ila ke kai har-har da suka ce suna nufin daƙile ayyukan ta'addanci isra'ila ta ce manufofin na yakin sun hada tabbatar da fatattakar hamas da soji da kuma tabbatar da cewa mayakan ba za su iya kai wa isra'ila hari kamar yadda hamas ta yi a harin da ta kai a watan oktoban 2023 ba wanda ya sanadin mutuwar mutane 1,200 karbe ikon da isra'ila ta yi a gaza zai saba burin amurka da majalisar ɗinkin duniya da sauransu na bayan yakin Yau talatar jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun nuna kyakkyawan fata game da samun damar kai agajin jin kai zuwa Siriya. Yayin da kasashen Turai ke ci gaba da tunkare 'yan tawayen da suka hamɓar da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad da ya daɗe daga kan mulki. Babban jami'in jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya Tom Fletcher ya faɗi yau talata cewa ya tattauna da shugaban 'yan tawayen Ahmed al-Shara. kuma Majalisar Ɗinkin Duniya tana da damar bunƙasa tallafin jin kai. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa ya yi marhabin da alkawarin da gwamnatin riƙon kwarya ƙarƙashin jagorancin muhammad bashir firaministan riƙon kwarya na ƙasar siriya ta yi na kare ma'aikatan jin kai da bada agajin jin kai ta dukkan mashigar kan iyaka da kuma hanzarta da izini da biza ga ma'aikatan jin kan guterres ya ce yayin da al'ummar siriya ke amfani da damar da suka samu wajen gina makoma mai kyau dole ne kasashen duniya su mara musu baya labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla kafin ku ji karashen labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu daga najeriya hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta afcc e ta kama wasu mutane 792 da ake zargi da ayyukan damfara ta yanar gizo a jihar legas da ke kudu maso yammacin ƙasar. wannan dai ne kame mafi girma da hukumar ta yi da suka hada da 'yan kasashen waje kusan 200 da kuma 'yan najeriya sama da 500 wakilinmu na lagos babangida jibrin ya aiko mana da karin bayani a cewar kakakin hukumar ta efcc mr wilson owojare ya ce an kama mutanen ne a wani gini mai bene bakwai da ke angon victoria island da ke birnin lagos a cewar kakakin hukumar ta efcc wayanda aka kama sun hada da 'yan kasar china ko sin ɗari da goma sha hudu da kuma 'yan philippines arba'in sai kuma 'yan kasar kazakhstan guda biyu da dan pakistan guda daya sai na indonesia guda daya hukumar ta efcc ta bayyana cewa wannan shine kamu mafi girma da hukumar su taɓa yi na 'yan damfara a tarihin najeriya game da wannan kame da hukumar ta efcc ta yi mukaddashin shugaban hukumar ta efcc a nan birnin lagos mr michael Wascast. mun kama ah, mutane sun kai sun fi 700 yawancin su matasa ne cinsu kuma eh, yan Najeriya sun fi ɗari biyar ah, muna da wa'insu kuma wanda suna daga kasashe kamar eh, Pakistanis kamar ah, yawancin su wanda suke daga kasashe din yan China ne wanda sun kai ɗari da arba'in yan China so um, abinda muka gani shine akwai wani gida a Victoria Island a nan Lagos wani babban gida mai hawa bakwai sun ɗibi matasa ne da yawa kowa sun kawo na'urar kwamfuta kowa yana da na'ura irin nashi to sai suka kira kamar za su baka aiki har su ce maka za su biya ka dari biyu da arba'in a wata su dubu dari biyu da wani abu haka dai A akasari dai hukumar ta efcc ta ce yan Najeriya da aka kama tare da wayannan yan kasashen ƙetare sun karkatar da ayyukansu ne wajen damfaran yan kasashen ƙetare da suka hada da amurkawa da yan ƙasar canada da mexico da kuma wasu kasashe na turai da suka hada da jamus da kuma italiya najeriya sau ma irin wayannan yan damfara na amfani da lambobin kasashen waje ta da wayanda za su damfaran za su saki da su su kuma amince da duk bayanan da za su yi musu da koya yan najeriya suka je game da irin wannan kame-kame da hukumar ta efcc ke yi akan yan damfara tambayar kenan da naiwa comrade musa jika wani mai fafutukar kare hakkin bil adama a najeriya mu wannan kame-kame da ake ta maganan an yi wawan kamu mu abun da yake daure mana kai har yanzu shine yanda abun ya zama kawai sai dai ai ta faɗa amma ba ka sanin me ake yi da abin da aka karba daga hannun waɗanda ake zargi yanzu ana maganan efcc ta je ta yi kame na masu masu fowan na kenan waɗanda ake faɗi a turancin masu yan damfara ke to kaga wannan mu muna ganin ba shine babban matsalar da ya kamata a duba ba ya kamata ne idan an yi kamun sai kuma a gaya mu kuma al'umma kuma yadda aka yi da kuma abin da aka samu to sai dai a ta baki wani matashi abakar baban babangida ya ce wannan mataki na kamen ɗan damfara da hukumar tfcc ta yi abin a yaba ne matuka sai dai mu ce masha Allah ai duk inda mutum ya kasance ɗan damfara ne zamba cikin aminci ba za ka taɓa sanin mutum a zalimi ne musulmi ya shafe ka wayannan mutane san ba su da amfani a ƙasa hakan yana da kyau Allah ya saka musu da alheri kuma Allah ƙara ba su dama da za su gaba da shi duk wani azalimi domin cuci da wani zalika zalunta wani yan Najeriya dai sai kaurin suna wajen amfani da hanyoyin sadarwa sadarwar zamani ko intanet domin damfaran 'yan kasashen ƙetare ko a makon da ya gabata ma dai hukumar fbi ta yi awon gaba da wani ɗan najeriya da ke zaune a ƙasar ghana mai suna abiola kayode inda fbi suka ɗauke shi zuwa jihar nebraska na amurka domin fuskantar shara babin da cikin amurka daga lagos a gaida baban gida jibrin da wannan rahoton har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka yanzu kuma ga karashen labaran duniyar faransa ta ce za ta kafa dokar hana fita da daddare a tsibirin mayotte na tekun india daga yammacin yau talata bayan da yankin faransa ya fuskanci barna sakamakon guguwar da ake fargabar za ta kashe ɗaruruwan mutane bisa ƙididdiga da aka baya ta baya bayan nan a hukumance an tabbatar da mutuwar mutane 21 da mahaukacin guguwar cido ta yi a cikin tsibirin da kewaye a ƙarshen mako sai dai hukumomi na fargabar cewa an kashe ɗaruruwan mutane da ma dubbai da zara an bayyana hakikanin adadin waɗanda suka mutum bayan da aka kwashe baragwazon gine-gine da kuma rufe hanyoyi ayyukan kiwon lafiya sun lalace wutar lantarki da wayar salula sun lalace a rufe filin jiragen fararen hula da kuma an ƙara nuna damuwa kan yadda za a tabbatar da samar da ruwan sha mukaddashin shugaban koriya ta kudu ya sha alwashin isarwa duniya cewa al'amura sun dawo daidai bayan tsige shugaban kasar mai ra'ayin rikawo yun suk yol da majalisar dokokin kasar ta yi sai dai jam'iyyun hamayya na ta cece kushe kan kotun za tantance ko za a sauke shi a hukumance ko kuma za a bar shi ci gaba da mulki a yayin taron majalisar ministocin kasar a ranar talata mukaddashin shugaban kasar handok su ya ce zai iyakacin kokarinsa wajen sanar da al'ummar duniya cewa jamhuriyar koriya na samun kwanciyar hankali cikin sauri sai dai jam'iyyun hamayya sun yi ta ce kan ko za a cike kujerun alkalai uku da ba kowa a kotun tsarin mulkin kasar daga ƙarshe ma'aikatar harkokin wajen iran ta faɗi yau talata cewa za a sake buɗe ofishin jakadancinta a siriya da zara an cika sharaɗin da suka waje ba bayan da aka lalata ofishin jakadancin bayan hamɓar da gwamnatin bashar al na tehran mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar imasal bakwai ya ce buɗe ofishin jakadancin a damascus na buƙatar shirye-shirye wanda mafi mahimmanci shine tabbatar da tsaro a ofishin jakadancin da ma'aikatansa ya ƙara da cewa za a ci gaba da aiki don haka da zarar an sanar da abubuwan da suka dace ba tare da bayar da takamaiman lokaci ba. an kai wa ofishin jakadancin iran da ke damascus hari bayan da jami'an diflomasiyya suka yi watsi da shi sakamakon ci gaba da 'yan tawayen da ke adawa gwamnatin asad ke yi a cikin hanzari labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla, yanzu kuma sai batun wutar lantarki a Najeriya. Kididdiga ta nuna cewa bangaren wutar lantarkin Najeriya ya samu tallafi na sama da tiriliyan uku daga Bankin Duniya da kuma Bankin Raya Nahiyar Afirka wato AFDB. Da kuma kudaden haraji da fannin ya karba daga hannun 'yan kasar a wannan shekara da muke ciki. Sai dai 'yan kasar na ci gaba da bayyana damuwarsu game da yadda suke fuskantar kalubalen rashin hasken wutar lantarki a kasar. Daga Abuja, wakiliyar murya Amurka ba Bashi ta aiko mana da wannan rahoton. shekaru da dama dai fannin na wutar lantarki a najeriya na laƙume maƙudan kuɗaɗe da ake ware masa domin inganta shi sai dai har yanzu wasu 'yan ƙasar na bayyana cewa gara jiya da yau a shekarar 2024 gwamnatin kasar ta karbi lamulin dalar amurka miliyan 500 daga bankin duniya domin inganta bangaren wutar lantarkin kasar da kuma wasu tallafi daga asusun raya nahiyar afirka ta afdb sai dai har yanzu wutar lantarkin kasar na fuskantar turjiya a baya kasar na samar da sama da megawatt 6,444 sai dai yanzu wutar lantarki da kasar ke samarwa bai haura megawatt 4,000 ba wanda hakan ya nuna cewa kasar ta yi asarar sama da megawatt 2,000 duk da wannan makudan kudade da fannin ya laƙume. hakan ya sa na tuntuɓi injiniya aminu sahabi masani a bangaren inganta wutar lantarki ta wayar tarho inda na fara da tambayar sa ko ina irin wannan kuɗaɗe da lamuni da gwamnatin ƙasar ta karba domin inganta harkar wutar lantarkin ƙasar ke shiga inda ya kaɗa baki yake cewa mutane da dama sun zaci cewa ai yanzu yanzu wuta za ta samu wannan abin ba haka yake ba ah, wannan kudin support ne domin cimma wani tsari na ɗaukaka tsarin ba da wuta a najeriya wanda ake kira 250 gigawatt capacity nan da zuwa shekarar 2050 To a injiniya waɗanne ƙalubale ne ɓangaren wutar lantarkin ƙasar ke fuskanta da ya ƙici ya cinyewa baya ga irin maƙudan kuɗaɗe da ɓangaren ke laƙumewa. Ne matsalolin samar da wutar lantarki a Najeriya suna da yawa. Matsalar kuɗi akwai kuma inadequate budgeting daga ita kanta gwamnatin najeriya kuma ko an yi budget na kuɗi a kan wutar lantarki zaki ga ba a yi implementing ko da sama ga kashi hamsin cikin ɗari ba akwai corruption akwai rashin ingantaccen jagoranci a manya da ƙananan matakan samar da wutar lantarki a najeriya akwai rashin isassun ƙwararrun ma'aikata a injiniya a shekarar 2024 kadai wutar lantarkin kasar ya ruguje sha biyu wanda ya jefa kasar cikin duhu ko menene ke kawo wannan rugujewa ta wutar lantarki a kasar? wato babban silar rugujewa turaku ko kuma national grid collapse da ake samu yanzu nan akai-akai a najeriya ya samu asali ne ta huskoki da dama waɗannan abubuwan sun tsoho shekaru da dama ba a kulawa da su akwai rashin inganta su akwai rashin gyarawa da kulawa da su. Comrade Imrana Wadanas da ke matsayin shugaban rundunar talakawan Najeriya ya bayyana cewa wasu ne ke amfani da fannin na wutar lantarkin kasar domin azurta kansu. Baganar cewa wai kudaden da ake badawa ai ba amfani ake da su kuma ba aiki ake da su ba. Tsakani da Allah duk kuɗin da za a ce an ɗauka an bada akan maganar wuta inda kan maganar wuta ake da tuna an yi maganin wutai. ai da magana wuta a najeriya da magana tsaro a najeriya wata hanya ce aka samu kawai ta kwaso kuɗin al'umma ta cinye kuɗin al'umma ta amfani da kuɗin al'umma 'yan kasar dai na ci gaba da kokawa bisa irin asarar da karancin wutar lantarki da kuma daukewarsa ke haifarwa kasuwancinsu rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya a gaida rukayya basha yanzu kuma ga shirinmu na gaba noma tushen arziki. Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. shi kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron suka ji a makon da ya gabata mun fara kawo muku hirar da wakilin nasira da mail hikaya ya yi da shugaban hukumar kafa shingayen yaki da hamada ta najeriya wato great green wall sale abubakar kan irin ayyukan da suke yi na yaƙar kwararowar hamada a wasu jihohin najeriya sha ɗaya kada na ja ku da nisa dai nasir gare ka alhaji sale abubakar bari dawo da wannan tambayar da na yi ɗazu na yi wa babbar tsaraba da za ka faɗa musu daga wannan gagarumar tafiyar da kai wacce ta kai ka har ƙasashen turai cikin 'yan kalmomi mi mutane za su amfana ko najeriya za ta amfana daga wannan tafiyar da kai daga wannan tafiya da na yi mun zauna mun yi nazari kan cewa abinda mutane ke bukata yanzu a cikin yadda wannan tsari namu ya kamata ya zama kawai shine kan cewa ya kamata mu nemo iri na itatuwa waɗanda za a yi a sarrafa su a yi kasuwanci da su misali yanzu muna da aniya mu sayi mu raba irin dabino miliyan biyar a kiyastawa da muka yi wannan dabino da za mu raba ma mutane a tsakanin shekara biyu uku in allah yadda za su girma za su soma 'ya'ya za mu raba mutane ne ishirin mai goma yanzu wanda ya samu kamar ishirin misali muna kyautata zaton akan cewa a kowane wata zai iya samun miliyan daya daga gindi ishirin na wannan dabino da za mu raba a eh, shekara eh, kudi zai iya samun dabino na miliyan daya da zai sayar a kowane wata amma dabino namu na najeriya shi sau biyu yake a shekara kuma mun gane akan cewa duk duniya a dabino sau ɗaya yake namu ne kawai yake sau biyu to a cikin wannan abin da muke so mutum zai samu mai gindi 20 zai iya samun miliyan goma sha biyu a cikin shekara akwai wani itace da muke so kuma shi ma mu kawo shi cikin wannan tsari ana kiransa pangomia pangomia wannan ana fidda mai a jikinsa man da ake fidda a jikin pangomia a sarrafa su a kamfanin da ake yin su man shafawa da wasu magunguna kuma yana da kuɗi a kasuwan duniya a yanzu haka shi wannan man fangomiya ɗin itace ne wanda aka dasa shi zai huto zai yi ganye fala-fala kuma in suka zube za su zama taki a ƙasa wannan zai kawo mana takin ƙasanmu za ta yi taki zai kawo inuwa zai kawo kuma kuɗi ga masu noman shi ga masu shuka shi Alhaji Sani bari mai da kai baya eh, da yadda mutane da yawa iri na ma suka ɗauka cewa dibino duk wanda ya shuka to Eh, ina jin sai dai jikokinsa ne za su ci gajiyar dibinon nan ba shi ba shi yasa ake cewa ma dibinon da muke gani dinnan muke amfana da su kakanninmu ne suka dasa ba mu ba manaji ta ce akwai irin da ma shekara biyar kawai za a fara cin gajiyarsa ai wato malam nasiru ilimin kimiyya ya yi nisa a duniya yanzu akwai wanda za ka dasa shi kana tsinkama kai kana saman yana kasa da kafi shi ma tsayi dibina za ka so yankan 'ya'yan shi amma variety da muke da shi shi shine yanzu akwai abubuwa da aka yi musu sosai wanda za dibino zai tsoro wanda aka shuka iri shekara uku zuwa hudu ya zama full ya girma ya soma a 'ya'ya kuma zai 'ya'yan nan sau biyu a cikin shekara kamar yadda na gama kiyastawa da muka yanzu bi wannan seedling da za mu raba na eh, irin dabino da za mu raba na na ce ma muna so mu raba kamar miliyan biyar din a cikin wannan planting season da za mu shiga a lissafin mu shine a shekara za a iya samun biliyan 260 na naira in aka zo aka yi girbi kenan za a ce koya ne eh, aka tsinki wannan dabino na wannan shekaran zai kawo cikin economy. cikin tattalin arzikin mu zai kawo mana biliyan 260 biliyan 260 na naira to in haka ne su waye ne za su amfana da misali in wani yana kallon ko yana sauraron wannan zantawar yana so kuma ya samu wannan irin kuma miliyan biyar ne yan najeriya wajen mutum miliyan ɗari biyu ya za a yi to akwai inda muke ayyukan jihohi guda goma sha ɗaya wanda muke da alhakin aiki a wajen kuma wannan dabino da muke da shi wannan ina ma magana abin da muke da shi a ƙasa ne yanzu kuma ba wai a an ce shi kenan illa iyaka kuma ba za mu sake yin waɗansu sirrin ba ne duk muna kai za mu yi sirrin muna yi muna rabawa ba kuma kowa ba ne zai samu a lokacin da yake bukata tsakanin da Allah domin muna yi ne abin daki-daki ne aka raba wannan to wanda bai samu ba kuma zai shiga waiting list aka zo aka yi raising ba ɗaukan lokaci mai yawa yake ba su ma sai a sa su amma ya kamata ka gane akan cewa a wannan shekarar muna so mu yi miliyan biyar ne sabon shekara da za mu shiga miliyan biyar muke so mu yi in muka samu dama kuma muna so mu kara ya zama na fiye da haka wato dai kamar riba biyu ma yake son a ci ga kare yanayi ga samun kuɗi insha Allah sai wannan kuma ganyen shi ma kara mana haske wanda yake samar da taki din nan daga ƙarshe eh, shi pangomiya wato ana amfani da pangomiya domin man da ake samu a jikin shi man nan ana amfani da shi a cikin ana kiran shi green green oil kenan ko wanda za a sa shi ba shi da illa a cikin Eh, abinci mahalli da muhalli dai baya bata yanayi misali eh, za a iya sa shi ya zama man jirgin sama mm-hmm. in jirgi ya tashi irin hayakin da yake fesawa na irin wannan man ne to shi ba zai illa a cikin abin nan ba eh, domin green abin nan ne to shi ma da ya fito daga jikin tsirrai ne da haka ba za a samu matsala daga gare shi ba irin man da aka tono na kasa ba ne Eh. to yanzu kuma kuma kan abu na ƙarshe mm. wacce zan tawar da muka yi mutane sun nuna shawarar maganar carbon credit din nan eh. ah, sai na ga suna neman su samu karin haske saboda akwai maganar samun dala daga waje wani ƙarin bayani za a musu kara gane abu karin bayani shine muna neman su hada kansu a matsayin kungiya-kungiya su yi shuke-shuken su akwai kala-kala shuke-shuken da muke da su akwai orchard wannan shi da kaman kayan lambu akwai kuma ah, agroforestry wanda za a hada ne za a yi itatuwa za a shuka wanda zai ba da inuwa din akwai kuma wanda za a saida kamar katako misali za mu shuka itatuwan da za su ba mu katako abin al'ajabi kuma guda ɗaya shine wannan tafiya sai muka samu waɗanda muka yi samu za mu yi haɗin gwiwa da su akan bambu bambu wani irin itace ne wanda anan muna kiran shi gora ko? Eh, eh, eh, to bambu din nan akwai kala-kalansa don a ingila na tafi wani kanti ma da na janatar da ana yin kayan tufafi da wannan gora hmm. in an sarrafa shi ana yin takarda da shi ana yin abubuwa da yawa haddasu kuma kayan bambu din yana da tsada ma domin shi abu ne mai kyau ya fi auduga ma masu sauraro a nan zamu dasa cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin shugaban hukumar kafa shingayen yaƙi da hamada ta najeriya sale abubakar da wakilin munasara da mel hikaya sai kuma fiona na duduwa mayi da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin na ku aiko mana ta hanyar imel. To a yau za mu fara ne da saƙon Mahmud Salihu Ƙoron Namo da jihar Zamfara wanda ya ce amincewa da ficewar kasashen jamhuriyar Nijar, Burkina Faso da Mali daga cikin kungiyar ecowas da kasashen kungiyar suka yi yayi daidai kasancewar sha'anin zama cikin kungiya bai kamata ya zamo tursasawa ba muna fatan ficewar waɗannan ƙasashe ya zamo alkhairi ga al'ummomin ƙasashen da ma yankin afirka ta yamma baki ɗaya sai kuma saƙon shehu adamu rijau wanda ya ce ma'anar demokuraɗiyya shine gwamnatin jama'a wadda jama'a suka zaɓa domin amfanin jama'a to amma me yasa a najeriya muke ganin akasin haka ya kamata dai a gyara domin bai kamata a ce an samu bambanci ba tsakanin alkalima da kuma sakamakon lissafi sai sakon haɗin gwiwa daga sanusi maɗattai da magaram da isuhu makeri maɗattai da ilyasu yakuba digawa da yakuba mai aski ba da raka da musa malam indu kazawai waɗanda suka ce salam ya hausa hakika muna yaba wa zaratun dakarun tsaronmu na jamhuriyar Nijar bisa yadda a kullum suke kara bullo da sabbin dabaru na kakkaɓe 'yan ta'adda a Nijar. Da fatan gwamnatin mu ta Nijar za ta kara musu wadatattu kuma ingantattun kayan aiki na zamani gami da albashi mai tsoka ta yadda za su ji daɗin ci gaba da tunkara tare da murkushe burbushin makiya. A ƙarshe sai saƙon sani mai langilange yalwaya wuri wanda ya ce salam biyo hausa. muna jinjina wa mahukunta a jihar katsina a game da kaddamar da asibitin bayar da kulawa kyauta ganin irin taimakon da hakan zai yi ga jama'a da dama da matsalar tsaro ta jikkata madalla gaida mahmud lalo yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice yau talata jami'an rasha sun ce wani bam ya fashe akan titin birnin moscow inda ya kashe mutane biyu ciki har da kwamandan rundunar tsaron kasar ta nukiliya da kwayoyin halitta da kuma sinadarai na rasha Kamfan dillancin labaran reuters da kamfan dillancin labaran faransa sun ambato ma'ajiyar hukumar tsaro ta sbu ta kasar ukraine cewa ta ɗauki alhakin kai harin fashewar ta faru ne a lokacin da laftanar janar ibo kirilov da mataimakinsa ke barin wani gida a kudu maso gabashin moscow a cewar kwamitin binciken rasha ministan tsaron isra'ila israel katz ya faɗi yau talata cewa isra'ila ta samar da tsaro a gaza bayan yakin da ta yi da kungiyar hamas bayan kawar da sojojin hamas da ikon gwamnati a gaza isra'ila za ta mayar da tsaro kan gaza tare da cikakken 'yancin walwala cards ya buga a shafin fisa na x ya kwatanta gaza da halin da ake ciki a yammacin gabar kogin jordan da suka mamaye inda a kullum sojin isra'ila ke kai har-har da suka ce suna nufin daƙila ayyukan ta'addanci To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin nama a wannan lokaci an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana da GMT za mu sake dawa da wani sabon shirin inda za mu buɗe layukan wayar mu ku kira ku bayyana ra'ayinku. shin kuna ga shin kun ga raguwar farashin litar mai a yankunan ku yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sarfil hashim gumal da ya karanto labarai da kuma fiona nan duduwa mai da ta ba da umarni sai kuma editan mu na yau mahmud lalo da ma injiniyan mu na yanzu bill ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha allah a cikin shirin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.